وشرفنا بخير نبي المرسل وجعلنا خير أمة أكرم للناس تعبدون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله امين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اتبع بعلمه إلى الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha biyu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shirin malami malam muhammad babu musau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma sa ya huta a wannan unguwa ta barakan labu bayan gidan manzilawa a cikin wannan jiha a wannan gari na gusau inda muke karatu cikin littafin مجالس النساء في أحكام الدماء الطبيعية للنساء ناشر مالمي أبو بلال سلوس إبراهيم داو wannan zama a wannan littafi shi ne majalisi na biyar amma akwai tambayi ko da Allah ya taimake ka don Allah malam karin bayani ne ke mu gaba daya amin ƙarin bayani akan kalmar kudura kalmar kudura ai mun riga yi bayani ainihin wato a baya cewa idan an ce farko a sufra aw kudura as-sufra shine launin jinin da yake fita kamar launin ruwan kurji sannan kudura launin jinin da yake ɗauki da kamar launin ruwan kulgi amma haɗa da baki shi ne bambanci tsakanin asukura da alkubra wannan shi ne assalamu alaikum eh, tambaya ta yi ta ce a kan idar macen da harasa mijinta na ga wasu mata suna wata hudu zuwa biyar kafin su yi jini guda kuma na ga wata kaba wata hudu da kwana goma irin wannan matan ko da za su gama takaba jini daya jini daya su yi ya matsayin takabar su shin za su cika jini biyu ne ko shi kenan idan mace al da ce in dai ba ta hanyar hulɗi ba ce hulɗi mun ce muku shi ne a shari'ar musulunci ta riga ta kawo ƙa'idoji ita kula daga cikin abin da ya yawa wani lokaci rigingimin mata yawa yanzu ranar nan wata da ita da ke akan a kan mijinta sai da ɗauki awa ɗaya da wajen kusan minti goma sha bakwai yana saudiya don warware matsalar da kuma matsalar bata warware ba saboda Allah za ka zauna ne kullum ba ka da aiki sai yin aure eh? kuma auren nan in za a yi ba zuwa ake a shawara da ke ba za a yi hmm? an fahimta ne Shara'ar musulunci ta tsara idan ana zaune da mace da namiji lafiya kawai sai namiji ya ga bai san mace ba zai iya gaba da zama da ita ba shi ne dalilin da ya sa ko ga tun farko aka ce ka ba mutumin cikin ɗarka in yana son ta zai riƙi in baya son ta ba zai mutum mutuncin ɗarka ba ba zai wulaƙanta ta ba zai dawo maka da yau da ya karɓe ta an gane to a wannan babu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in aradtu mustibdala zaujin makana zauji idan kuna so ku musanya wata mata a makakun um wata mata Allah yake wa atitun ihdahun na kintar kun ɗauki dukiya mai tarin yawa kun ba su sai yake falata a kudurin shai'a kada ku kuskura ku karɓi wani abu daga mace in ji Allah Allah ya ce a ta ku hu za ku karɓi abin da kuka ba su buhuta na saboda kirkiran ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyane sai yake wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wannan dinki idan kuma daga ɓangaren mace ce ita kuma ana zaune ta cewa ba ta iya zama da namiji to shi ma musulunci sai ya kawo ga hanyar da za a da haka Allah da ya ce at-talaqu marratani saki nau'i biyu akwai sakin da ake iyo mace a dawo da ita akwai sakin da in aka kai babu magana dawowa sai ce in aka saki mace ta kusan gama idda in sakon bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai a ta ta hanyar da ya dace da shari'a ko in ya kai ga rabuwar za a yi gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a rabu da ita ta hanyar kyautata kun ga rabuwa za a yi amma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a kyautata wa mace sai ya ce wala yahillu lakum bai halatta gare ku ba ku maza kenan an ta ku ku karɓi wani abu mimma hunna shay'an wani abu wanda kuka ɗauka kuka ba su illa an yakafa an la yuqima hududallahi sai dai in kun tabbatar da cewa mace in an zo za a ci gaba da zaman aure ita ba za ta kiyaye dokar Allah ba fa yasirtum an la yuqima hududallahi to anan ne Allah ya ce fala dunaha alaihi ma fi maqtadati babu laifi in mace ita ce take buƙatar rabuwa da namiji to ana iya sawa mace ta dawo wa da namiji sadakin shi a kashe aure wannan shi ake ce masa huli to idan mace dawo da sadaki ta yi aka kashe aure to wannan shi ne take jini ɗaya ta gama inda don a irin wannan sakin in ya faru namiji ba shi da faɗi ikon ya ce ya dawo da mace idan har zai dawo da ita to sai dai a sake dawo da sabon aure da sabon salati shi ne bambancin shi tsakanin shi da saki noma kuna ganewa in ba wannan ba nau'in saki in ya faru ta hanyar huli ko dai wacce za a sake ta idan sakin mace aka yi ba ta da ciki wannan shine abin da Allah ya faɗa wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara ko salatata quru za ta yi jini uku to yadda ta faɗa idan yanzu misali mu ɗauka mace in aka sake ta so ɗaya take jini a shekara shin yanzu wannan za ta yi inda ɗaya ne ta gama koko dole sai ta yi jini ukun yadda Allah ya ba kuna gane karatu an gane yanzu mu ɗauka yadda ta faɗa ba duk wata ke jini ba mu ɗauka duk wata biyar ke yin jini shi aka kake ta to mun mace duk wata biyar ta ke yin jini aka kake ta to dole sai ta jira in dai irin wannan sakin ne faru sai ta yi shekara ɗaya da rabi tana idda haka Allah ya faɗa ita kuma ta haƙuri na ta jarraba wa ke wala ta faɗuru kuma ba za mu canza ba da Allah ya faɗa haka za a yi haka za a bar shi ana ganewa ku kaddara da za a ce so ɗaya take yin jini a shekara kira ta sake ta ta irin wannan hanyar rabuwa so ya haƙuri na ka jarraba sai ta shekara uku abin ta gama inda haka Allah yin da yake salata ta uku jini uku za ta amma kun ga wacce mijinta ya rasu ai Allah ya ce fa iddatuhu wal mutawaffa anha zawjaha shine arba'ata ashurin wata hudu da kwana nawa da kwana goma ita kuma wacce aka saka da ciki iddatta shi ne ta haifi mai abin da ke cikin ta kuna gani Allah ya sa mu dace sai mu bai wannan na'am assalamu alaikum Allah ya tsare shi malam malam dan Allah idan mace ta gama haila idan za ta yi tsarki sai ta ga wani kufar ruwa haka amma ita na ta yana zuwa mata a matsayin brown ne to shi sai sun koma fari ne su tukunna za ta samu tsarki ko kai abin yake tana bukatar karin baya ana ajiye ta shi gobe mu je ga malam ne bambanci tsakanin mazinaci da fasiki wasu ce duk ma'ana ɗaya ne to dama mai ma'anar alfusuku a larabci shi ne alkuru a alita fita allah ya ce ka yi abu ka ƙi ko ya ce ka bari ka yi bari za ka asalin kalmar alfusku shi ne alkuru za ka allah ya fara magana a kan iblis cewa id qulna lil mala'ikati adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih zaka fasaqa shine ma'anan fakara da Allah ya ce a yi sai yake da akwai fasikancin dama akwai karami akwai kuma ainihin wato babba isa sunan banza ma mutum ya sama kansa fasikanci ne shi yasa Allah ya bi isa lismul fusuqu ba'da al-iman ko kuna gane kuma ko shakka babu cikin kwari idan Allah ya ce kada a yi abu mutum ya yi shi ya ma Allah ɗa'a ko ya ƙibin sa a nan wajen an fahimta ne Kada ka dan an kira mutum da wannan sunan ba matsala ba ya ce ci wannan sunan Assalamu alaikum malam barka da kokari Allah ya ƙara basira don Allah malam me ne ya hakuri a faɗa mana shi na ban haƙuri faɗa ake shin mace mai haila ba za ta yi shiga masallaci saboda suna so a mutu bayani don kansu su zo su aika akwai tambayoyin da kuke yi da kun yi haƙuri kara tambayar duk tana cikin littafin to ita ma mai wannan tambayar ya haƙuri ta ce gaba da zama za ta ci karo da matsalar a cikin wannan littafin. Eh? Assalamu alaikum, malam ina da tambaya. tambaya ta nan ita ce ya halatta da kuntata wa kaina don wasu su yi su ji daɗi ina nufin da faranta ran wasu ni kuma na waran ya ɓaci musamman ɓangaren mai gidana su wani lokaci a zaman aure ɓangarori guda biyu sai wani yana haƙura da maslahatsa sannan ake zaunawa lafiya gani ya? idan ita tana son abu amma ta fahimci mai gidanta bai san abu kuma ta da kai daga abin da yake take so don abin da yake so su zauna lafiya wannan shi ne asali abin da ya kamata ta yi amma mai amfanin ita tana da abin da take so shi bai so kuma ta yi ya ja mata matsala bawushe yana cewa duk ɗan da ya ce wutar kara sai ta kwana tana ci wallahi shi ma sai ya kwana bai rinsa ba kun gani sannan mutum ya riga ya gane cewa akwai abin da take haƙura da shi tana so saboda shi shi ma za ki ga zai iya haƙura da wani abin da yake so saboda ita haka ake amma wasu su ya zama gurin jaru da rigima idan an zo za a zauna mijin ya zo ya ce shi ya sha maganin mara mara yake yi sai shi ya rantsi da Allah ba za a kunna banka ita kuma ta ce ta rantsi da Allah sai an kunna banka dan ba zai yi ta zauna da cikin zafi ba da ka shi ya kunna ya ta kunna shi ya miɗe ya tashi ya kashi kaga daga nan ko shekara ga da an hau rigima haka wasu suke an gani yawwa yanzu a duk matar da ta zo ta auri wani yana da mata asalin shin haka take so ta aure wanda za su yi alaƙa ko ita a ɗabi'arta na mace ita ma ta kuso in za yi aure ta aure wanda ba ta da alaƙa da kowa ita ma wahala da ne ta da hari kuna ganewa to ko da ba haka kike so ba in kika zo kika a wurin mutum kika same shi da matarsa yana son ta da ƴaƴansa yana mutunta su to in kina so ku zauna lafiya to ki taya shi son matarsa da mutunta ƴaƴan sai ku zauna lafiya amma wasu matar ni wannan fa ba labari ba ni na ga wasu abubuwa da ido na mace ce namiji zai auro ta salo ta same wani gidan ma da mata uku wani da mata biyu amma wallahi kiri-kiri a gaban shi ba sako ba za ta nuna mai ba ta ƙaunar matan da ta tarar 'ya'yan ma da ya haifa ba ta ƙaunar su ita kawai ai shi ta aura shi take so shi kaɗai take da alaƙa da shi Allah ya kiyaye mu zai gaba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya gafarta wa malin da alaran da mu baki daya menene hukuncin wadda ta yi allura ko ta sha magani saboda ta yi aikin hajji ko umara ko azumi kada jini ya zo mata sannan a ƙarshe kuma ta ce ka mata addu'a ana bin ta bashi kusan shekara ta kasa biya da addu'an da ake yi domin a biya bashi shine magana so har ina ganin kamar zai mana bayani ko a farkon karatu cewa ya halatta idan mace ta san tana jini cikin watan ramadana ko za ta je aikin hajji jini zai iya balle ma aikin hajji ya samu muka ce ya halatta ta sha magani ta tsayar da jinin haka muka faɗa ba ai mun yi wannan karatun ina ganin ko dai sanda muka yi karatun ba ta zo ba mutane yi bacci sanda ake karatu ko kuma tana cikin masu tsoro in ana karatu ka wannan karatun mun yi shi da haka sahar muka faɗa muka ci shawarar da muke bayarwa kada mace ta mayar da shi zama ko da yaushe don shan maganin da zai dinga tsayar da jini ko da yaushe zabin da ake ƙoƙarin canza masa ɗabi'a to ba za kuma ka same shi sai ka same shi da tashi matsala kamar abu bai yawa za ku samu ba matsala ba yanzu nan masallacin da ake zaune a azumi ake za ku ga mutum ya zo guri yana buƙatar banka ko ya samu an kunna hefi alhamdulillah guri ya yi sanyi amma an aka zo guri akwai esin da yanzu inda za a kunna shi a masallacin nan ba za ku iya zama duk da yanzu ake buƙatar shi akwai irin jirka ne mai girkin nan da za a ce mai kamar kuɗin da ɗaya a nan ɗaya a can ɗaya a can ɗaya a can ake guda huɗu a masallacin nan za ku in yi yawa ba za ku yi zama a masallacin nan saboda ya yi yawa to komai ba a buƙatar yi yawa ana buƙatar komai ya zama to tsaka a kiyaye sannan maganar bashi da ta faɗa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka hanyar da za ta biya bashi farko ɗin mutum zai je ya karɓi bashin kayan mutane ya sa abinci da niyyar ya karɓa zai tun Allah ya yarda Allah zai hore masa hanyar da zai bi akwai wasu malamai suna cutar mutane yanzu mutum ne zai zo ka neman kuɗi kafin ya gudu gida sai samu wata ƙasa sai tara a gidan shi sai zo ce ya da Allah bashin da ya karɓa wallahi bai biya ko kuma bai biya ka ba to duk abin da ya tara Allah ya watsa shi sai sai ka ɗauka in yana da wani abu da ya mallaka Allah ya watsa shi kuma yana da ƙasar da ya tara ya buru a gida in kuma zai ka ba mutu Allah ya watsa wannan ƙasa muna ganewa da haka sai kuma yin addu'a da gaske inda ta ce a faɗa maka addu'a in tana da kusurin musulun ta duba addu'a ta arba'in da ɗaya manzo Allah ya koyar da Allahumma kuni bi halalika an haramika walhazani, aghnini bi fadlika amman siwaka اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لك النبي يقول لهم ثم لأكي من خبائش kai da zuci karanta wannan addu'a Allah da kowace Ala sai ya hori masa amin da zai biya ba baya saboda muna roƙon Allah ya raba mu da bashi wanda bashi matsala ne wani lokaci wani lokaci kuma akwai taimako a ciki sai sa Allah ne ta saukar da aya mafi tsawo a Qur'ani ayar da take magana baya Allah ya sa mu dace mu je kan da su sabi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المجلس السادس حكم الدماء حكم الدم الخارج بعد استئصال الرحم أو سده إن الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة وهي النفاس والحيض والاستحاضة أولا دم النفاس بما أن النفاس دم يرتبط بالولادة والولادة ترتبط بوجود الرحم لأنه الوعاء الذي يحمل الجنين فعليه يؤلم علم اليقين أن هذا الدم الذي يخرج من المرأة بعد استئصال رحمها وسده لا يكون دم نفاس لانتفاء قدرتها على الحمل والولادة نعم ما لا ينشي المجلس السابق مجلس سينبقل an gani shi ne hukumu ƙaddamar khariji hukuncin jinin da yake fita a wace ba a rika isa da rahim bayan an cire wa mace mahaifa hausar da yi ko an toshe wani lokaci mace na samun matsala a ce sai an cire mahaifar gaba ɗaya a jikinta ko ba a samu ana toshe mahaifan mace ko ba'i to an cire wa mace mahaifa ko an toshe mahaifar sai jini izuma ya za ta mu'amala da wannan jini shi ne abin da za a tattauna yanzu shi ne malin yake inna dima allati lallan jina ne wacce ta furudu min al-mar'ati wanda yake fitowa daga mace salatatun nau'in jini uku wahiyar nifasu kudin jinin haihuwa wani haihu ko jinin al'ada wani istihada da ko jinin shi awalan na farko damun nifasi jinin haihuwa ma annan nifasa tare da cewa shi lallan jinin haihuwa damu ya sabitu bil wulada jini ne da yake rati yake da alaka da haihuwa da su ita kuma haihuwa tartabitu bil wujudin rahim tana da alaƙa da sabuwar mahaifa da a jikin mace wannan dalilin yasa in aka cire wa mace mahaifa to ba ita ba haihuwa har abada haka abin yake ko ba su abin ba wata rana a garin kaduna akwai wata hadisa da ta faru a na dawo gida na samu mata suna ta tattaunawa wai namiji ya haihu na ce kamar ya namiji ya rabu wallahi mota mota ba daga ana zuwa unguwar ta ko wani asibiti har da yan jaridu da manya-manyan kyamarori wai an zo za a ɗauki rahoton an ce da miji ya yau a wurin ni da na tsaya na yi shuru a ce to wallahi ne dai har ma ce mun fice wai dama an ce daga cikin alamomin tashin alkiyama nan zama wani za su koma haihuwa da Allah ya za a yi eh aiko inda ake zuwa a je a yi tabayin halƙin lahi muje a mayar da shi mace a za ku ba a iya mata da shi mahaifar da kuma za ta yi ɗaukar ciki a tare wasu sassan jikinta jikin namiji a mayar da shi mace eh wannan suna iya amma ba kowane canji suke iya ba kowane canji suke iya sai na zo na tsananta bincike mai ya faru shi wani mutum ne a asibitin yake kwance bai da lafiya a asibitin gidan sama sai wata ta zo bai da shi ɗan shi ke ita kuma ta haihu yaron a lokacin ya makai wata shida da ta zo suna fira da shi sai bukata ta kama ta sai ta sauko kasa za ta sai wani su kuma wasu sun zo duba wani sai suka ga yawo kusa da wannan mutumin yana da tsulmi suna ganin yaro sai suka ce tsoho Allah ne suna ganin biyar ta wancan mutumin shi haƙi yara shi kenan suna sakkowa ƙasa sai suka fara ga gaya mutane cewa wallahi zai nuna san ya haihuwa asibiti to daga wannan labarin da mutanen nan suka fara ba yaɗawa a ƙasa cewa sun ga wani ya haihu yanzu yanzu na asibiti to kafin ka ce mai labari ya baza makari an zo kallo ce ga mata islamiyya ɗungurungun an taso an zo asibiti wani za a ga namiji a yau an gane li'annahu al-wi'a'u domin shine jaka alladhi yahmilu al-janin wanda yake ɗaukar jinji asalin janin jam'insa shine adilla kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul najm cewa allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ard idha antum ajinnatun fi butun ummahatikum lokacin da kuke jirajirai me yasa lokacin ake kiran jinjiri da jani saboda ido bai iya ganin shi sai dai amfani da wata na'ura wacce ito za ta fara gano abin kafin ido da zai sai daga nan ne aka samu sunan aljini aljini ai saboda irin dan adam bai gane shi sai sa ake kiran jinjiri in yana wannan matakin sai a ce masa jini kuna gani to saboda da annahu al'a'u saboda ita mahaifa ita ce jaka allazi yahmilu aljani wanda yake daukar jinjiri fa alayhi to akan wannan wajibi ne yi ulama mai yaqini a sani sani na tabbas anna hadha damu wannan jinin alladhi yakhruju min al ake. wanda ke fita daga mace ba da isali rahimiha bayan an cire mata mahaifa aw saddiha ko an toshe ta ko yakunu dama nifasun ba jinin haihuwa faɗi ko qudratiha saboda koruwar ikon ta yanzu alal hamli ba za ta yi ɗaukar ciki ba wal wilada sannan ba za ta yi haihuwa kuna gane ba kenan yanzu duk matar da aka je asibitin lalura ta sa likitoci suka ce a cire mahaifa ko a toshe aka cire ko aka toshe da jini zai zo mata bayan wannan aikin wannan jinin zai da alaka ba jinin ne ba ba jinin haihuwa ba ne ko an fahimta ne to shine zamani to tunda mahaifa shi ne na biyu yana da alaƙa da jinin al'ada to idan an cirewa mace mahaifa ko an toshe ta shin kuma zai yi ke jinin al'ada maje na gaba ثانيا دم الحيض تتفق عبارة الفقهاء في أن أصل الحيض ينشأ في الرحم إلا أن بعضهم يحدد موضعه بصورة أدق فيقولون يخرج من أقصى رحم المرأة وبناء عليه يؤلم أن الدم إذا خرج من المرأة بعد استئصال رحمها أو سده لا يكون دم حيد لانعدام محله. Misalin sai na biyu, yanzu kun fahimci cewa idan jini ya zo mace lokacin da yake da alaƙa da haihuwa sunan sallamun nifasi jinin haihuwa ko sai ke nan sai damar aiki shi kun san dama shine jinin da yake zuwa kowane wata to ne malam sai yake tattafi ko ibabatul fuqaha'i kalmomi na malaman fiqh sun haɗu fi anna asl al cewa asalin al'ada na mace Yanshi, fi rahim yana tasowa ne daga abu da yake da alaƙa da mahaifa illa sai dai an na ba adahu wasu daga cikin ma'adaman fiƙihu to haddidu mawdu'ahu wato sukan yi ƙoƙarin iyakarsa ina ne injirin ke fitowa bi suratul adab da surar da take tana da zurfi da na sai su ce ya yakan fito ne min aqsa rahimin mar'ati daga wato mafi nisan mahaifin mace wa an alaihi <clears throat> gini akan wannan yi ƙudamu ake sanin cewa an daba jini idan kara da min almar'ati in ya fito daga mace ba a dasta isa ya ha, bayan an cire mata mahaifa ko sabbihi ko an toshe shi la ya kunu dama haidin ba jinin al'ada ba ne lin idan mahalli saboda asalin inda ya kamata jinin ya zo a alakan shi da al'ada shi ne mahaifa ba mahaifa kuna gani ba kenan yanzu duk matar da aka cire mata mahaifa ba ka toshe mahaifa sai jini ya zo mata bayan wannan wannan jinin yana da alaka da al'ada a'a so da asalin abin da ya kamata ya zama yana da alaka da al'ada ta shi ne mahaifa ka yanzu ba ba mahaifa an fahimta ne lafi yanzu idan jini ya zo mata ka gani hukuncin me za a bashi hukuncin jinin ciwo kuna gane da haka ba zai hana ta yin sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta yin ana fahimta to sai mutum na uku salisan damul istihadati يرى الجمهور Damun دم يخرج من عرق أدنى الرحم يسمى العاذل بينما يرى الحنفية أنه يخرج من الفرج ولعل اختلاف بينهم راجع إلى تعدد أسباب خروجه وهو قد يكون ناتجا عن انفجار إرق في أدنى الرحم أو بسبب آخر في الفرج إذا فهل الدم الخارج من المرأة بعد استئصال أو سد استحاضة أو يأخذ حكم الرطوب أو يأخذهكم الرطوب رطوبة والقدرة والصفرة على قول الجمهور هذا الدم يأخذهكم القدرة والصفرة والرطوبة الخارجة من فرج المرأة وعلى قول الحنفية يأخذهكم الدم الاستحاضة لأنهم ميزوا دم الاستحاضة عن الحيض يقول بقول الأول يخرج من الفرج والثاني يخرج من الرحم ثالثا سين أكو شين دم الاستهادة جنين شو shine sai yace yara da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa annahu damu shi jinin ciwo jini ne ya tsoro min wanda yake fitowa saboda ko daga wata jijiyar da adana mahimmi take kasan mahaifa akwai jijiyar da take samun matsala shi sa sai jini ya balle ko da lokacin zuwan jinin bai balle ba bisan ma ana kiran wannan a ce masa al'azim shi kuma al'azil ismun ne lil'ikin labi ya sulmin hudan wulisti halin shi ne sunan jijiya ne wanda daga nan jini ke kwarara jinin ciwo gashi nan a ƙasa lamba na ɗaya hmm. ya ce hadihi tasmiyatu wannan sunan a ce masa al'azim lam tarif fi ayyi min al-ahadith an-nabawiyya ba ta zo cikin kowane hadisi na annabi Muhammad ba allati dukirat fiha al-istihada abinda hadisi suke ambato shine al-istihada jinin ciwo faqad warada faqad warada dhikru al-irqi dole ta hadisi ismihi aw sannan ya zo cikin hadisi za ku samu annabi ya san ambata ya ce jijiya ba tare da ambatan ko iyakan shi ba ko sunansa ko wajen wa qad warada wannan ambatan wannan jijiyan ya zo bil aziri حاضر او العازل في اثر المنصوب الى صحابي الجليل عبد الله بن عباس اثري اقسام من عبد الله بن عباس wannan shi ya kira wannan da wannan sunan cewa al’azir ko al’azir makonun fi kutubin fiƙi wanda aka ambata a cikin littattafan fiƙi zakar shirabi shirabi ya ambaci wannan a cikin al a mujalladi na ɗaya shafi na 63 inda mun ji wannan ko baina ma yayin da yaran hanafiya su malaman hanafiya suke gani tunda muna da malamai guda hudu a duniyar sunna waɗanda suka karantar malami na farko da ya fara rayuwa cikinsu shine al'imamu abu hanifa al'imamu abu hanifa ya rasu hijira an haife shi 81 kuna gani wa shekara tamanin da ɗaya, zama na dubu ɗaya da wajen ɗari hudu da arba'in da shida abu wanda aka yi bin hijira shekara tamanin da ɗaya Ili shekara wajen nawa a bari duniya kun ya fi shekara dubu ɗaya da wajen ɗari uku tsakaninsa da duniya to shine malami na farko cikin malaman mazafi. daga nan sai a imamu maliku imamu maliku ina ganin an haife shi hijira daga shekara tasa'in da uku ne ta zanen shekaru sannan sai al'imam shafi'i sannan sai al'imam ahmad to a babin aƙida ba su da saɓani wa inna ma a babin wa'annan masa'il ɗin shi yasa aka samu manhabobin nan wannan yake sa ku ga wani abu sai a ce a mazhabar malikiya ma'ana a fahimtar su da abin da suka tafi sun ce ka to su wa'annan hanafiya din galibi mutum ya tafi irin su indiya da pakistan da ina da ina a duniya aku samu nan wajen nan ne inda masu rayuwa akan mazhabar a imamu abu hanifa suke da yawa suna ganewa kamar yadda nan najeriya da wasu ƙasashe a afirka ake rayuwa akan malikiya kamar yadda ƙasar saudiya ita kuma take rayuwa akan mazhabar hanabila mazhabar al'imam ahmad bin hanbal kamar yadda irin su nisara da wasu wurare suke rayuwa akan mazhabar shafi'iyya to su ma yara hanafiya su yayin da su hanafiya suke ganin annahu ya kuru shi jini ne kawai da yake fitowa min farji daga gaban mace wala alla listilafa bainahum ba mamaki inda malin ya ce abin da ya kawo saɓani tsakanin suraji'un yana komawa ne ila ta'addud asbabi khuruji zuwa ga wato irga menene sababin da ya faru wannan jinin ya fito wa huwa qad yakunu nakidan an infijar ilmi yakan iya zamantowa sakamako ne dangane da bubbugar wato shi wannan jinin daga jijiya fi adana rahimi daga ƙasar mahaifa au bi sababin akar ko da wani sababi na daban filfarji a gaban mace idan ashe ku fa'al dam al-kharij min marati in haka ne shi jinin da yake fita daga mace ba a lisani bayan an cire mata mahaifa au sanda ko an toshe shi istihadatu in za mu ba shi hukuncin jinin ciwo ne au ya aku da hukumar rukuba ce ko kuma za mu ba shi hukuncin rukuba ne shi a rukuba shi ne alma'u al'abiyadu al-mutaraddidu bainal mazi ilm ruwan da yake fita fari wanda yake kai komo tsakanin maji da jijiyar da jini ke samun matsala yana fita ya zama da ciwo kuna ganewa to nan sai malamai suka yi saɓani sai suka ce a wal kudura wa sufura da kuma kudura da sufura wanda shine tambayar da ake maka ce kudura shine wanda yake fita daga mace kamar ruwan kurji ko bayan mace ta gama jinin al'ada an fahimta ne wanda wannan ruwan fitarsa alama ne daga cikin alamomin ƙarfi kamar da muka faɗa hmm. da shin idan wannan ruwan ya fito wa mace a gabanta kamar yadda shi ma suke ganin jinin da zai fito bayan mace an cire masa mahaifa to fa ala ƙaurin jamhur kan maganar mafi yawancin malamai haza damu wannan jinin يأخذ حكم القدرة والسفرة والرطوبة الخارج من فرد الماء yana ɗauka hukuncin kudura ne wanda yake fitowa kamar ruwan kurji ko sufura wanda yake dauke da launin ruwan kurji amma baki wa rutuba ko kuma ruwan da yake fita fari wanda yake kai komo tsakanin mazi da jijiya a karibin karfin maka wanda yake fita daga mamaci wa ala ƙaunin hanafiya akan maganganun hanafiya ya akwai ko kuma damil istihada su a gurinsu in an shirya wa mace mahaifa sai wannan jinin ya fita a gurinsu wurin ciwo jinin ciwo la'annahum domin su sun bamban an mayyazu damil istihada ki an al'aidi sun bambanta tsakanin jinin ciwo da jinin al'ada bai kawunin awwal ya tsoro da al-fardi cewa na farko yana fita daga gaba wasani na biyu na farkon anan ne jinin da yake fita shi ne na ciwo daga gaba na biyun kuma jinin al'ada ya tsoro milar rahim ya kama fita daga mahaifa hmm. da aka sunan yanzu a gurinsu shi ne sanda duk mace ta ga jini bayan cire mahaifa ko toshe ta wannan jinin bai da alaka da jinin al'ada kawai jini ne nawa na ciwo wadda ka ko da yaushe mace ta ci gaba da abin da take yi fata saboda wannan jinin. Ke ce mai? Walhasilu, annal mar'ata silhalayin la ta turuka salata wala siyama, wala yumta na ujima'uha, wala yajibu guslun min hadar dam, walakin yalzimuha inda salati guslun dam, wa an ta tahaffada bi na a kurujar dam, wal'awwal ko wal'ula An أن تتودع لكل صلاة بعد دخول وقتها أو عند إرادة فعل صلاة النافلة wallahu أعلم da shi ne malam sai ya ce wani abinda yake tabbatacci yake tabbatacce annal fi fil halatayn mace a wa'annan halin guda biyu an fahimta ai a cikin wa'annan halayen guda biyu halin toshe mahaifarta akai ko cirewa akai jinin izo da la ta turku salata wa siyama ba za bar sallah ba bazata daina azumi ba wala yumtana ijma'uha kuma ba a iya daina saduwa da ita dan wannan jinin ya zo saboda bai da alaka da waɗancan hukunce hukuncen da Allah ya kora yake kada ai la yujibu ghusl min muslim min hadha dam kuma wannan jinin idan ya fito bai wajaba yin wanka walakin sai dai yalzamuha inda salati maslul dami abin da ya zama wajibi a kanta lokacin da duk lokacin sallah ne kamar da za ka ɗauki buta akwai buƙatar ta je ce tsarki ba ka ake buƙatar ta wanke jinin kafin ta zo ta alwalati ta yi sallah wa ta tahaffaza sannan ta yi ƙoƙari wajen karewa bitam na akurujin dan ta gaya amma za a yi ta hana jinin fita ga baki daya wal aula malam ya ce abin da ya fi dacewa shi ne an ta tawarda a kullum salatin ba a da dukuri waktiha shi ne ta yi alwala an gane saboda kowace sallah ba a da dukuri waktiha bayan shigar lokacin ta ya yi yayi da iradatu fi'li salatin nafila ko kuma in tana so za ta yi sallar nafila ko akwai wannan jinin ke kokari kawai shi ne shine ce alwala ko kowace sallah ko za ta yi sallar nafila wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani yanzu an fahimci wannan babu an gani to da kai an fahimci cewa mace ne wacce aka cire mata mahaifa ko aka cire menene ko aka toshe mahaifa sai jini ya zo mata bayan cirewa wannan jinin bai da alaka da jinin al'ada ko yana da hukuncinsa hukuncin jinin ciwo ne kawai ka ba zai hana mace komai ba ba zai hana ta sallah ko azumi ko duk wata harka ba abinda kawai ake so kuma ba wajibi bane gare ta dan wannan jinin ya fito sai ta wanka kawai abinda ake so shine duk da lokacin sallah ne ta yi ƙoƙari inda jinin yake fita ta wanke sannan kuma ta yi ƙoƙari a lokacin da za ta kowace sallah ta yi wannan shi mu je na gaba المجلس الثاني الطوارئ على الحيض الطارئ الأول التغير في مدة الحيض إذا زادت مدة الحيض أو نقصت عن المدة المعتادة بأن تكون مثلا عادة المرأة ستة أيام ويستمر بها الدم إلى سبعة أيام أو ثمانية أو عشرة فإنها تنظر إلى الدم الذي زاد عن عادتها الشهرية فإن كان هذا الدم دم الحيض فتترك الصلاة والصيام وذلك لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الدم وإن كان هذا الدم لونه ورائحته وطبيعته غير لون دم الحيض ورائحته وطبيعته والنساء أعلم بذلك من غيرهن فإنها تغتسل وتصلي وكذا إذا كان عادتها سبعة أيام مثلا جاءها ناقصا عن ذلك قرأت الظهر لستة أيام أو أقل من ذلك ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصل تصي الطوارئ على العين أبا من سكي بجروا أكم matsaloli na jinin al'adar mata to a tsari'ul awwal at-taghayyur canjin jini a lokacin da mace take jinin al'ada malam yace idza zadat muddat al-hayd idan tsawon lokacin jinin al'ada ko na naqsat anil muddat al ko kuma ira dangane da al'adar da mace ta saba bi an kuna masalan ta yadda mace za ta kasance a misali an gani adatul mar'atu ta ayyami iddar mace kwana shida take tana ta saba kusan kowane wata ta ɗauki shekaru kwana shida shida take wata rana sai jini ya zo fa yadda nuru bi da jinin ya zo sai ki tsayawa a kwana shida sai ya zarta sai ya tafi kwana bakwai ko samani ya ce ko ya tafi kwana nawa takwas ko asharati daga nan ya wuce kwana takwas ya tafi tara zuwa goma kuna ganewa in dai mace ta saba cewa jini kwana kaza yake duk wata wata rana ya zo sai zarfi fa inna ha tamdu ila dami alladhi zada za ta kalli jinin da ya zo ya karu an adatiha a shahriya dangane da al'adar da ta saba yi a wata fa in kana hada dam idan wannan jinin bai karu ta lura da ke cewa damu haidi jini ne irin jinin al'ada ta fuskar launin shi da warin shi da komai da kalar shi an gane to fa tatruku salata wasu siya. za ta daina sallah za ta bar azumi sosai ɗan ƙada ƙato suke magana cewa wai ba su ga inda aka ci mace don tana jinin al'ada kacce sallah ba ka ce ƙungiya in kika ne kika a wani ɗan ƙada ƙato ɗan taɗi ne wanda suka ce ba su yarda da hadisan manzan Allah ba to ko kina jinin al'ada sai kin yi sallah dan su sun ce ba su ga inda aka ce mace don tana jinin al'ada kacce sallah saboda jahilci ayar da muka karanta Allah ce ulhuwa azan wannan jinin najasa ne fa tajirin nisaa bil to an ce ma kar a kusanci ta sai ta yi wanka shine alamar tsarki to dama ya zaɗi wanda ba shi da tsarki don Allah ya sallah kun gani to hikimar shari'a da ta ce kurama azumi in jinin al'ada ta zo ba ce kurama sallah ba saboda ƙa'idar Allah na yuridu Allah kuma da yusra wa la yuridu bikum al-usra ana so a sauƙaƙa muku ne ba a so a tsananta yanzu azumi ga baki dai a wata goma sha biyu wata ɗaya ke yin azumi haka ne idan mace ta sha azumi a cikin wata ramadana saboda ta ajiye saboda jinin al'ada tana da lokaci isasshe da za ta rama bayan ramadan kafin ramadan ya dako babu akwai amma yanzu misali muƙaddara yanzu yadda malam ya faɗa cewa mace a cikin wata ɗaya jini ya zo mata ta yi kwana goma ta daina sallah bayan jinin ya ɗauke sai aka tafi ta rama sallah kwana goma akwai wahala ko ba yasa dan muku gyara a nan wajen na san da yawa ba su sani ba kuma abin yana wahalar da su wannan duka saboda sauƙin shari'a hatta ta fuskar wanka ta fuskar tsarki akwai bambanci tsakanin wankan jinin al'ada da kuma wankan janaba kuna gane bambanci saboda ita alaƙa ta mace da namiji ta fuskar zamantakewa na aure musamman ana zama guri ɗaya abu ne da kowane lokaci yana da kuwa abin mace wankan janaba za ta yi ba dole sai ta kwanta kanta ba ko ta jiƙa kanta da ruwa kowane lokaci kuna ganewa yadda kika san in kin zo alwala kina iya shafa ma kanki ruwa kuma alwala ta yi kun wanka yana da alaƙa da janaba mace ko shafar kanta ta yi yayi ba sai ta wanke kan ba saboda shi wannan abu ne da yake iya faruwa kowane lokaci eh misali a ce mace ta je ta yi sabon fito yanzu nan ta gama da daddare alaƙa ya shiga tsakanin ita da mijin an ce kuma sai ta kwance kiɗa ta ji ƙashi ya za yi akwai wahala ko ba akwai to amma saboda shi jinin al'ada to ɗaya yake faruwa a wata haka jinin al'ada shine wanda in ya faru in za a yi wanka ko kan yana kwanci dole sai an kwance shi an tabbatar ko ina ya ruwa amma wankan janaba ba dole bane wannan amma ga mata kuna ganewa to shine sai malam yake cewa وذلك لأنه wannan ya faru ne saboda la yujad ba a samu haddun iyaka ba mu'ayyan wanda aka nuna li tawqitil dam cewa jin yana da lokaci wa in kana hadha ad-dam lawnuhu jinin da zai zai ƙara wa mace a al'adar da ta saba in ya zamanto launuhu launinsa bara'i hasuhu da warin jinin wa ɗabi'atuhu da ɗabi'arsa rairu launin jimil hairi ba irin launin jinin al'ada ba ne wa ra'ihatihi ba irin warin sama ne wa ɗabi'atihi da ɗabi'arsa malam sai ce wani sa'o a'lamu bi zalika min ghairi amma mata su suka fi sanin waɗannan matsalar sama da waninsu a inna ha tattasilu to sai ta yi wanka wa ta salli sai ta yi sai ta sallah kenan yanzu ashe kun ga yana daga cikin abin da yake da muhimmanci iyaye su koya ma 'ya'yansu kuma su bashi shi kulawa wani lokaci mu mata na baya waɗannan yan matan suna ganin su ba su yi karatun boko ba su waye ba kuma na rantse muku da Allah experience ɗinsu da suke da shi da gogewa a harkar rayuwa ya buwayen nan da suke tsalle-tsalle suna ganin sun waye sun san duniya sai sa wani abin saboda gogewa ta rayuwa akwai wacce aka an ce yi har ana kawo yari ya kai kallon yari ya ce ta ce kare ta ba kuskure ya bari wata alaƙa ta shiga tsakanin shi amma bai san dalili sai daga baya a shi ana kawo yarinyar tana kallon da ta zaɗa tana da ciki daga kallo ko ta gane cewa wato akwai wani abu to wannan kun akwai buƙatar koya ma yara sanin daga lokacin da jini yake zuwa ya mace wani irin launi ne ya kaza yake dan in abu ya faru nan gaba zaman to tana iya bambancewa ko da kai yanzu duk matar da take jinin al'ada mu ɗauka kwana hudu take ta saba haka ta sai ya ƙara kwana biyu ko abin da za ta duba ta gani ƙaruwar kwanakin jinin idan launin jinin da ya ƙaru irin launin jinin da ya saba zuwa mata na al'ada shi da hukuncin sa hukuncin al'ada ne ko ya ƙaru amma idan launin jinin bayan ya ƙaru ya saba da launin jinin da ke zuwa masa na al'ada a jinin al'ada ba ne wani jini ne na zama hukuncin sa kuma daban ana ganewa shi ne sai ce idan launin jinin ya saba da jinin al'ada inna ha tagsilu za ta yi wanka wa salli za ta ci gaba da yin sallah sai ya ce wa kaza idan kana adatuha haka nan idan al'adar mace idan manto sab'atu ayyamin kwana bakwai ne matsala fa hana kisan an dalika sai zo sai tsaka da haka qara'at al-tuhur li sittati ayyamin sai jirin da sai kwana shida sai ya dauke aw aqalla min zalika ko kwana hudu ko uku da walau sa'atin min nahari ko da ake ta saba yin kwana biyar ko shida sai jirin ya zo rabin wuni sai ya dauke wata salli za yi wanka za ta shi sallah jini ya dauke ya kawo ba hukunci ta ibada ya dauke A ci gaba shi ke nan shi ne abin da muka faɗa alhukum ya duru ma a illatihi wujudan wa adama kuna gane ganewa to yanzu ana nuna lokaci yayi abin da mu shiga shine misalatu muddat alhayd bi sababin min alasbab a ruwan jinin al'ada saboda wani sababi ba sani ba ko lokacin da za a karanta ba lokaci yake kuna gane ganewa daga nan ne maganan family planning zai shigo shi ne abinda suke ce masa laulabun eh, ko hima ko laulabun rahim suke faɗa kuna faɗa da turanci ko kuna ce masa intraity rai ko haka ina ganin suke faɗa abinda ake sawa na tsarin ƙayyade iyali to in mace ta je ce irin wannan jini ya biyo ba shi kuma ya za yi wannan yana daga cikin tsawari abin da yake aukuwa mace mai jinin al'ada Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gama da duniya lafiya kowa da bukatar sa ta alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ka kare mu daga gare shi a alkhairi kuma muna roƙon Allah Allah ka hada mu da shi don tsarkin sunayenka اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya inda aka fara samun sauki akan matsalolin tsaron nan Allah ka tabbatar mana da saukin nan inda ake fama da matsalolin nan har yanzu muna roƙon Allah ta'ala ka kai dauki a wajen Allah ka shiga lamarin wajen shugabannin ma Allah kai musu albarka Allah kai riko da hannunsu Allah maɗaukakin sarki kai musu jagoranci saukin abinci da ya fara sauka a ƙasar nan Allah ka tabbatar da shi man fitar da farashin su ake yin ƙasa Allah ka ƙara ƙasa da shi wanda suke neman mazajen aure ba su samu ba Allah ka ba su wayanda suke zaune a gidajen su ake samun matsaloli Allah ya kawar da matsalolin wayanda ba su da matsaloli kuma muna roƙon Allah kada Allah ya kawo musu matsalolin wayanda ƴaƴansu suka karkace Allah ka dawo da su kan hanya wayanda ƴaƴansu ba su karkace ba Allah ka hana su karkace ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين